yana karɓar ya ba ka ce idan mutum ya ɗan yawo da tunaninsa kaɗan a cikin al'amuran duniya to ladansa ya rabu amma kuma sallah ba ta ba sai dai idan abin ya yi yawa to wannan zai iya lalata masa sallah domin ƙarshe zai je shirme wani lokaci kuma irin wannan ɗan tunanin ko wani abu idan ya gidda yake kawo rafkanuwa a cikin sallah to tun da dama idan ya yi rage sai ya sujudan kabliya idan ya yi kare sai ya sujudan badiya in kuma abin ya fi karfin kabliya da badiya to karshe sallah ba shi da shi wa man jala fikruhu qalilan fi umuri dunya duk wanda tunanin sa yawo kaɗan cikin al'amuran duniya na kafa sawabu huladin da ya rasu walam taqul salatuhu sallallahu alaihi wa sallam wannan kenan wa man dafa almashi ya bayyana ne wanda ya da ne wuce gabansa a lokacin da yake sallah kaza aiki ma wani aiki ne da yawa ma ba karfi kake da ba za ka yi mai jiki baya ba to sai ya kasance da ka tunkuɗe yake sai ya tunkuɗu ka ingiza shi baya wannan shi ma babu komai a kansa me yasa aka ce babu komai a kansa saboda shi nafsin hadisi ya ambace shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce idan kana sallah wani ya zo muke gaban ka to ka tunkuɗe shi idan ya yi ya sake dawa manzo Allah ce ka yake tun da manzo Allah ya bada wannan umurni, ya gwada cewa duk ayyukan da aka yi a karkashin wannan babu kujeran qabliya babu kujeran baliya Wannan zai wuce gaban ka tsakaninka da sutura idan ya zo zai wuce tsakaninka da mutuwa, idan kuma ya kasance zai bi bayan sutura ne wannan kan ba ruwan gari shi daman dalilin da yasa ake sa sutura kenan saboda duk wanda zai wuce ya wuce cikin baya kuma kuskure ne mutum ya je kan anya inda mutane suke wucewa ya ce zai sallan nafila ko sallan farilla wanda zai buƙatar da mutane in za su wuce sai sun zagaya to ana aka ce idan ka tunkuɗe mutum yaki ya sake kin karo ka sosai gida man kai ne mai laifi wa musallin ta arada me yasa ka zo inda mutane suke wucewa ya zama lokaci idan mutum zai sallah sai ya doji kaman fila inda mutane ba za su wuce ba sai ya je tsaya a wajen tare ke ya je can bakin hanya ko da wani ya zo ya tunkuɗe shi ya sake dawowa in ya ga dama zai je ture shi gaba daya domin saboda mai sallai shi ne mai kuskure kuma kaga a nan tunkuɗe wanda kai tunda kai ne baka da gaskiya ko kuma da neman faɗan da kai tun da kai ne baka da gaskiya baka da gurbin wannan sallar ka tabaki ina ba dan gani saboda haka mutumin da yake ya sanya sutura a gabansa ko yana inda bai dace a wuce ta gabansa ba sai wani ya zo gigil gigil zai wuce ta gabansa ya tunkuɗe shi wannan aikin da yayi babu sujudan kabliya babu ba'diya in ma ya yake to sallah ba ta baki ba domin manzon Allah ne yake haka amma idan shi mai sallar ne kuma ya kai kansa inda mutane za su yi ta sai sun zagaya wani kuma ya kai ba zai zagaya ba bari ya wuce ta gaban duk abin da ma za a yayi to mai sallar shi ne mai kurkure ba mai wucewa ba a da ala shakki ne, ko kuma mutum da ya zo su su yi su jada da rabin goshi idan yana da lalura na rashin lafiya wannan babu laifi amma idan baya da lalura ya aikata abin da bai dace ba sai dai kuma sallah ba ta baci ba in da dama ana sujada ne da goshi kai dai kaba kai da rabin goshi a wannan ba sallah ba ta baci ba ba ta baci ba amma wasan kuma ba su suna ganin sallah ta baci don waɗanda suke sujada da rabin goshi a zamanin baya su ne gudawa lokacin da Allah ta'ala ya ce su shiga wani gari suna masu sujada kuma su ce hikmatu Allah ya kankare musu laifi sai suka shiga waɗansu suna jare gindi suka shiga da suka je kofan ya sauko ƙasa shi ne suka je to tun da ba za mu iya wucewa a sai bari su jare gindi su wuce Kofan ya da saukowa wanda idan mutum ya zauna haka ya jare gindi ma ba zai iya wucewa ba saboda haka sai suka yi jira da rabin goshi suna kallon abin nan sama da gefe domin saboda kada dutse ya faɗo a kan su kuma wa kalu tun fi eh, shi'ir kenan suka ce hinta hinta hinta kawai cikin shehar ko cikin sha na to kaga da suka dauki wancan fasara ya hudawa ne suka fara su jira da rufin goshi to idan kai ka zo kai jira da rufin goshi a cikin sallah sallah ta bashi saboda yi koyi da yahudawa kayi abin da musulunci ne ke kai ba amma malam yana ɗaukar fahimtar cewa ana su jira ne da goshi gaba ɗaya to kai baka yi gaba ɗayan ba sai kai rabi to ba a cewa sallah ta ba a fahimtar sa kamar yadda yake ana yin sujada da goshi da hanci kai da kazo sai kai da goshi kawai alhali goshi da hanci ɗaya ne yake da sajo wato abu ɗaya ne za ka ce nan sai nan biyu ba da ka da ka ɗaya ne to sai kai da goshi ba kai da hanci ba kai da rashi sai kai da hanci ba kai da goshi ba kai rashi ka ba rashi to amma yi da goshi ba kai da hanci ba waɗansu suna ganin sallah ta yi sai dai ka yi babban kuskure yi da hanci ba ka yi da goshi ba wasu suna ganin inda ya kamata a ce sujadar ne baka yi ba to ka ɗauka na hancin ka ne a sallar ka ta baki wallahu alam amma ala yi halin abinda malai yake faɗa au sujada ala shi ke jawhatihi mutumin da ya sujada a bisa rabin goshinka to wannan sallar ta bata bashi ba kuma babu komai a kan kanka au sujada ala fayyatin ko ya sujada bisa naɗi ɗaya au sayyatai ko naɗi biyu min imamatihi ko amamatihi daga rawaninsa wannan ma falakin alaihi babu komai a kansa duk waɗannan mutane gaba ɗaya an san su ne falakin alaihi saboda haka mutum yayi babban rawani kenan da ya zo sujadan sai ya haɗa da wannan rawani din sai ya sujada a kai amma abinda malamai suke faɗa shine gogin gaba ɗaya bai taɓa kaza ba wani rawani rawaninsa ya taba wannan babu komai kamar yadda yake mutum zai sa hula idan ka sa hula haka ka dafura hula ka in ka zo sujada to dole nan ba zai yi sujada ka kafa godiya nan ka kafa nan to malamai suna ganin wannan babu laifi babu sujada a kanka ina ba ga an gane amma da ku samu ne kamata yayin za ka yi sujada sai ka dan jaki haka domin ka yi sujada da goshinka ainihin gangar jikinka kamar yadda yake in ka zo lola, ai ka ka zo lola ba domin an ce maka ma za ka iya ainihin shafawa ba kamar mace idan akwai kwali a kanta ba ta so ta cire za ta yi shafawa ba ko kuma kana da hulan da yake irin na tsanyi za ka yi shafawa ba da idan hankali ne za a yi amfani da shi zai yi to in dai ba za ka daga hulan ka wanke ba to ka wanke hulan sama in dai ba za ka daga hula ka shafi kai ba ba to ka wanke nan gaba daya sai ka shafa ruwan ka mulmula shi a kai hankali abin da zai gwada shi amma zai gari a tafiya a wanda aka ba su dama su yi shafa yadda za su yi shafan kai haka za su yi shafan abin kuma shafa shi ne in ka sa hannunka a cike dan ruwan da ya allaka da shi ne kawai za ka shafa shi wanda mai yiwa ba zai wani wajen ma zai ga kaman ba ba za a ga kaman ba shi komai ba don haka dama abin da shari'a ta ambata shi ake yi ainihin ayyukan ibada akwai waɗanda ake son gangan cikin kan nan me ake so ya taba kai tsaye kamar wajen kujera. to kaga babu lalura ba a bukatar kamar na wani abu amma akwai lalura kamar irin waɗanda suke sallar juma'a a waje akwai tsananin zafin rana mutum zai iya kafa goshi da hancinsa a cikin rairayi ko a ƙasa ba a ga ba ki dama yana iya sanya wani abu ko a kan filifar ko a kan takalmi kana yi yin sujada ko ka samu wata kuma ko wani dan kalle an kike maka sai ka sa sai ka da akai amma wa sujudu alal ardi afdal sai ka ce sujada akan kasa shi yafi saboda me ana son ka ainihin ta baka bade kuna ba dan gani kamar Allah ne cikin masallaci akwai kimfito to idan ka zo da an dan yanka inda yake za a kafa goshi ka zama ne idan ya zo zai tafi akan tayar din ba zai kafa goshin sa ba sai akan kafin idan ya kafa bai kyauta kan kajin sannan sa ba ta bashi ba sallah ta yi sai dai da abin da ya kamata shine ne kafa gotun sa akan ne akan ta yayi ina ba ta gani saboda haka wanda ya sujada akan da rawanin sa da ko biyu wannan babu komai kansa wala shay ya fi galaba tilkai mutumin da yake sallah sai amai ya zo masa idan yayi amai din sallar sa ba ta idan kun san a cikin mutane ne ba mamaki zai fita to inda sallar su za ta baki kenan amma kana sallah ko kai kadan ko a wani waje ko baka da lafiya sai ama yazo sai kai ama to kana iya ci gaba da sallar ka ba sai ka yanke ba saboda me saboda wannan lalura ce wanda Allah ta'ala ya kawo maka bayan ka iya bayan mai amai akwai walkala sai mai fika shine mutumin da yana cikin abin da ya ci abinci yana cikin sallah sai abincin yana dawowa sai yana komawa sai yana ajiyewa akwai mutanen da haka Allah ya yi su idan mutum ya ci abinci sai abincin ya sake dawo to dan da shi ya riga ya saba da abinsa nan, in ya dawo zai sake ajewa amma wanda bai taba yi ba in ya dawo to kuma zai yi ajewa ba in ya ajiye ko to sai ya wani ran zafate duk gurbata ke abu ne ya sake fitowa kuma ya sake mayarwa amma wanda ya saba shi ya saba duka domin da kasancewa wani nau'i ne wanda yake kamar kazanta to idan mutum ya yi hakan ya faru gare shi yana cikin sallah shi ma wannan babu komai gare shi fi salati cikin sallah bayan wannan wa sahawul ma'mum bil iman imam wan mai koyi da liman liman ya dauke masa sai dai idan wan tana da girma kwarai da amma in dai abu ne wanda bai ta kara ya karya ba kana sallah tare da liman sai wan ta kama ka ta kabliya ko ta ba'adiyya to limamin ta ya dauke maka ba kai kai da ba ya za za ka da dama da yake mutane su ga su gane wannan mutane suke son su bi liman sallah sun yaji muku kurki akan mutum ya sallah shi kadai inda in kai karaman rakkanwa ka zo ba karanta sura ba ko ba baka karanta dahiya ka yi addu'o'i da sauransu ba inda kana tare da liman za ka samu sauki kuma za ka samu kwanciyar hankali saboda ne wa sahawul ma'mum yahmiluhu al-imam raukanuwan mai koyi da liman liman yana daukewa illa an yakuna min nafsi al-farida mala yake sai dai idan mai koyi da liman ya rage farilla a cikin sallah to wannan kan ya ji karfin farilla a cikin sallah kamar ruku'u baka yi ba sai daga cikin sujadu guda biyu baka yi ba balle a ce dukan su biyu to wannan ya fi karfin liman ba zai iya dauke maka ba ko kuma da lafiyarka da komai da aka zo za a yi sallah a tsaye kai sai ka zauna lokacin da aka zo a karanta fatiha da sura kai kana zaune da aka zo yin rukuku kai kace bari ka miƙe kuma alhali babu wata lalura wannan liman ba zai iya dauke maka ba don kada ka ji an ce mai koyi da liman liman yana daukewa ka dauka kowane abu ne a'a in dai farilla ne ba zai taba yiwuwa ba shine ma da ya buga mana misali ga waɗansu farilai yace wa idza saha al-ma'mum idan mai koyi da liman yayi rafkanwa bai samu yayi ruku ba aula aka ko ana cikin sallah mai yiwa liman ya dan ja sura ko bacci ya dame shi sai yayi gangaje au ima ko aka matse shi. lokacin da za a yi ruku'u bai samu daman yin ruku'u ba wannan ya fi faruwa a lokacin aikin haji ko a aikin gaba yadda yake in kuna tsaye ma za ka ji kana numfashi sama sama kamar za a fasa maka ka. sai dai kuma ba a kallafa wa mutane su yi haka ba don kuskure da ainihin tsanantawa cikin abin da musulunci bai tsananta ba shi yake jefa mutane cikin bala'i amma duk da haka a ce ka da cikin matsatsin ɗakin kaba saboda tsarin matsi ka kasa yin ruku'u ba a cewa sallar ta baki bayan sun yi ruku'un su sun tago sai kai naka wannan ka ba ka dama akwai da lura. amma kawai tana tsaye a kai ruku'u wai kai ba za ka bi liman ba sai ya yi na kai wani bitayen ne ko gadara wannan kuma daban nama bi ilal imamu ne yusamma bihi dole a nan sai ka bi liman tunda baka da wata lalura amma akwai lalura to musulunci yayi maka sassauci yasa yake duk wanda ya kanwa a lokacin da limanin sai ya ruku'u shi bai yi ba auna asa ko gengedi dan ya same shi wanda ba zai bata masa alwala ba balle ya bata masa sallah aw du'ima an ruku' ko kuma aka matsi shi bai samu daman yin rukuku ba wa huwa fi ghairi al-ula kuma lokacin da za a yi sallah ba haka a farko ba bace to fa in famiya fi idrakin imani qabla rafi'i min al sajdati al thaniya raka awala iqahu idan ya da zai riski iman kafin liman ya dago daga sujada ta biyu ya shiga a ta biyu yana yi rukukun sa ya dago kaga lokacin da zai sujada ma liman gore ya riga ya dago to sai ya sujada da shi kadai ya dago da farko ya zaki sujada da biyu ya dago ya riski imani saboda lalura amma in bisa ganin dama ne da zai taɓa yi wa wai lam yasma taraka ruku'a idan bai yi tsammanin zai da liman ba da yi limamin yana sallah da sauri da sauri ya yi ruku ya dago ya yi sujada ya dago ya yi sujada ta biyu ya dago har ya yi da sura ta gaba wannan sai ya bar ainihin tara ta ruku sai ya bar ruku an da ta kuce masa wata biya imamahu ya bi limamin sa wa kada raka'atan fi mawdi'iha sai ya biya raka'a guda a maimakon wani kamar ma idan a raka'a ta farko ne abin ya same sai ya biya eh, raka'a guda kawai ba da salamin imami bayan sallama limamin sa sai dai malamai da dama da su karantar da mu suka ce in dai har aka samu haka to gaskiya limamin baya sallame shi limamin baya sallame shi idan mafi ne limamin baya sallame shi a ce baka samu damar rukuku ba liman ya dago sai kace za ka yi rukuku ka rike shi kafin ka je har ya yi sujada guda biyu ya dago ya ki tarka a ta gaba ku ta na sallah ce wannan wannan sallah ba ta da kyau domin ka ajiye wannan ka ɗauko dai ɓangaren gangari ne ya kama ki da samu damar yin rukuku ba har liman ya sujada ta farko ya yi sujada ta biyu ya shiga raka'a ta abu na sannan ya ankara to kaga wannan ba ba ce alola ta baki ba dai za a ce sallah ta baki saboda an yi abubuwa da dama bai sani saboda haka bacci yi nauyi amma idan tsabar rafkanuwa ne yana tsaye a kai gidan gida sun riga sun rikita shi ne to aka yi waɗannan gaba ɗaya bai sani ba wannan ana iya samu na ɗan da lafi yaka da amsa kowa da komai amma saboda shi da jagoransa yake ta tunani aka yi ruku aka dago bai san an yi ba aka yi sujada ta farko da ta biyu aka dago bai san an yi ba sai da ka miƙe ana karatun fatiha mai yawa wajen amin sai ji na kusa da yin amin yana wata ta biyu ne a riga an wuce na ta farko wannan aka ce rabbanuwa wannan an ba shi dama sai ya ci gaba amma bayan an kammala sallah sai yayi ne sai ya biya wannan raka wannan yana karkashin rafkanuwa duk ana iya samu a rafkanuwa duk da kasancewa hankalinsa kamar ya fita kaga shi an masa sassauci amma mai bacci shi ma ya hankalinsa ya fita ne amma shi ba masa sassauci ba saboda lokacin bacci tun da dai har an yi raka'a guda bai sani ba ba mamaki yayi hutu ma bai sani shi ne bambanci tun da da bambanci idan ya yi nauyi yana daga cikin asbab na nawaqi da wudu'i sabubban da suke warware a dola, ina ba ta gani wa in sa'a idan yayi rafkanwa an sujudi ya samu daman yin sujada ba au zujima ko aka matse ke au na'aka ko yayi gangade hatta kama al-imamu ila raka'atin ukra har limamin sa ya tashi zuwa ga raka'a ta gaba to sajada in a fi idrakin imami qabla asli ruku' to sai ya yi sujada ya riski liman kafin ya kulla raka'a wato kafin ya yi ruku'u a raka'a ta gaba domin idan an yi ruku'u an dago kusa raka'a ta riga ta wuce eh ana da kalli ne a lokacin da ya ruku'u ne ko da yake akwai waɗansu malamai suna tattaunawa lokacin da mutum ya yi kiliya da shi ka zo ka tsaya za ka sunkuya ka yi kana tafiya kenan kuma liman yana dagowa wasu suna ganin ka yi ka samu wannan raka tun da kun yi kiliya da shi ba za a haɗa ka da mutumin da kwata-kwata bai yi kiliya da shi ba wasu kuma suna ganin a tun da dai baka same shi yana rukun ba to babu magana to wannan ya danganta daga yanayin da mutum yake shi lokacin mutum zai zo yana can baya ya danna wannan shi Allahu akbar yana tafiya wannan liman kuma yana dagowa idan ka nazu nan, idan baka nutsu ba sai ka yi wasi da wannan raka. da amma yuri ka yi dama da yuri Na. to mutumin da bai samu daman yin sujada ba saboda ɗaya daga cikin dalilan da muka ambata guda uku din nan har limanin sa ya dago daga baya idan ya faɗaka an baki dama yin sujada amma ya riski limanin sa kafin ya yi rukuku a raka'a ta gaba to wannan babu ne inda ya faɗa yanzu da suke yi haka sosai yayi kabla aka ganin ko wa illa tarakahu idan kuma yana ganin ba zai samu limamin ba to sai ya bar wannan raka'a wata biya limam ya bi ba amma duk da haka mu muna ganin wannan sallah akwai sauri a jiki. akwai sauri a ko kuma shi wanda abin ya shafa kamar gangabi ko mabi to abin yayi yawa kwarai da gaske wa kana raka'atan ukra aidan shi ma sai ya sake biyan wata raka'a daban wa haythu kada raka'a duk inda aka ce mutum ya sake biyan wata raka'a ta musamman to ba nan fala ku juda alaihi ba su jira akan sa amma ku sauke domin saboda tun da yana da lalura kan baya illa sai dai an ya kuna sha kan fi ruku'i aw yasjud sai dai idan shakka ta shiga ciki na yi ne ko ban yi ba sai yayi wannan akwai kokonto ba mamaki yayi in kuma bai yi ba to wannan ma gyara ne wa man ja'at wa aqrabun wanda matsala ta wuce sai kuma mutumin da yake sallah sai kunama ta zo au ayyatu ko maciji ya zo ya gaiki fa ha. an ba ki dama ya kashe kuma sai ya kashe to fala kira alai wannan shi ma babu komai a kan la su la qabliyan wala badiyan ba zai qabliya ba ba zai badiya ba saboda me saboda annabi ya ba da dama a yi haka kuma in kai ma ba kake ba ka sassauce to ba mamaki za su je su cutar da waɗansu shi yasa aka ka dama kai wannan ko da ma samar da mutum ne wani zai fada rijiya ko menene ko ka zama kaho zai fada cikin rijiya kana cikin sallah ya halatta ce kai kai gaban karani kuma ka ci gaba da sallar ka sai dai bambancin wannan kai kai gaban karani to ai kaga ba zikirin da yake kama da wannan eh ba ka ce kai wani kai a cikin sallah sai kai jira amma ga da haka kawai ka je ka faɗa ne ko abin da zai tsaya ta ka da ne to wasu malamai ma su suna ganin tun da tsamar da wani ne wannan ba ku abin nan amma in kurkure ne ana iya samun kurkure haka kawai sai kurkure ya zo suka ce to tun da dai in dai kurkure ne wannan shine za a yi sujada in kuma ba kuskure bane don a tsamar da wani daga halaka wannan ba babu komai kamar mutumin da kunama ko maciji ne ya zo masa sai ya kai wala ke alaihi illa ya tura belo sai dai idan aikin yayi yawa aw yastabbir al-qibla ko ya bada baya wa al-qibla to fa innahu yaqahu sai yanke sallah saboda mai yiwa wani sai ka dake shi bai mutu ba ka sake zan ka dake shi bai mutu ba sai ka zance kai ka bar sallah kana kokarin kage to sai ka yanke sallar misaliya in ka kashe shi sai ka dawo kuma ka sake sallar ka daga farko wannan kenan wa mai shakka hal huwa fil witri wanda yake sallar nafila na wutiri da ya tashi sai shakka ta kama shi yana cikin wutiri ne a fi saniyati kafahi ko kuma yana raka biyu ne a sallan kafahi وجعلها ثانية الشفق وسجد بعد الصلاة to bai mai da ita kawai biyun shafa ne ta kuma zai suje da bayan sallama Imana, wannan ya gwada zai kawo kuɗi kenan gaba to amma wannan matsala akwai kira tsakanin malamai shin sallar nafila ana yin suje sujada kamar yadda ake yin sallan farilla to malamai sun tattauna tattaunawa mai fadi kwarai da gaske wanda ana ganin wato tun da na tuna ita ba ta kai farilla ba wasu suna ganin kamar mu farilla yanzu saboda sallan na fila idan ka zo fatiha dole ne ka karanta to amma sura in ka tsallake sura sai a ce sai kai sujada alhali akwai na filan da ba ta da sura kana iya karanta ta ba sura kamar ka kai fadi kana iya karantawa da sura kana iya karantawa ba sura kana iya karantawa a bayyane kana iya karatu a koye shi yasa malamai da suke tattaunawa amma kamar yadda malam ya kawo ya ce duk wanda yake sallan mutane sai karka ta kama shi shin wannan sallah din mutirin ne ko raka ta biyu ne ta kafa yi yake doyan ya mayar da wannan raka din ko da mutiri ne mai yadda ita ta biyu kafa yi sannan kuma ya sujada bayan sallama saboda ko da an samu gari sun ma auta nan daga baya ya wuce sa sun sa masabar malikiya suna ganin ba daidai ba ne mutum ya sallan wuce kawai amma malamai da dama su suna ganin ya halatta ka zo ba sai ka yi shafari ba sai ka yi wuce ka guda daya wuce nan ta yi shafari muhimmanci amma imam malik ya ce a ah, raka da ya gal a'a da kamata a yi raka'a da ya sal ba ya kamata a hada da rakawoyi guda biyu zai fi daɗi kuma akwai karin lada wa ma ala ayyi halin tunda manzo Allah ya ce inna Allah lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta muku wutiri to ku wutiri ya kuma wuta Qur'ani ko inna Allah witrun yuhibbul witra wannan mutum zai iya yin sallan wutiri kawai zai iya yin sallan wutiri su kawai to kaga ko da shakka ka kama shi wannan zamu wani da yana cikin mujiridin ne sai dai kawai tunanin da zai faru a ciki wannan kuma ya danganta idan tunani ne kawai na duniya wannan babu komai gare shi kamar yadda muka ambata wa man jala fi tuhu bi salati fala jari idan kuma na kokonto ne wannan kuma zai su gidan kabliya zai saboda ya zama guduma ga nan. ko da daga baya ko da bai fahimci ne ne ke ke gudanar wannan kenan wa man takallama bayna shafa'i wal witr wal witri duk wanda ya eh, magana tsakanin shafa'i da witri sahiyan da rabbanwa fala shay'a alayhi babu komai a kansa wa in kana amidan idan da gangan ne ya magana kuri'a an karanta ka wala shay'a alayhi babu komai a kansa wannan ma da masabar wannan littafi alhali akwai bambanci tsakanin shafa'i da wuturi in dai kai sallama to an baka dama kai magana duk sallan da kai sallama kana iya yin magana amma akwai shafa'in da idan aka yi akan kawo wuturi ba tare da yi sallama ba wannan kuwan kai magana kuskure kuma an kai magana sai ka kuskure din to akwai maganar sujada kamar yadda muka yi bayani baya in ka ga dama za ka yi zuwa ka zo ka yi shafa'in ka da wuturi na tsawon guda uku a jere da ta biya guda daya ko da iya guda biyu sallama daya da iya guda daya sallama daya amma inda za ka yi sallama biyu ta ya biyu kenan sallama biyu ka yi sallama ta farko sai wani abu ya faru za ka yi magana wannan babu komai sabanin abin da malam ya kawo idan za da mun su inda muka zo suna akwai dan sabanin bayanin malamai muka yi tarin bayani Allah ya taimake mu kamar jiya ne na tafi wata makaranta suka yi irin tamfiliya irin diraman nan eh, bayan an gama jawabai sai aka ce yara su zofi drama su kai kai drama da larabci drama ka shi biyu ne akwai na yin iska na yan tasha akwai na wanda kuma na ilmantar da mutane wanda ake ilmantar da mutane ma kashi biyu ne akwai wanda za a yi ta bada da dariya ne kamar yadda wasan su rediyo da menene suke yi ko wannan duk ba ta lokaci ne duk ba su gane gaskiya karara ba to ta hanyar mai ba za su gane ba akwai wanda kuma ana yi ne don saboda a kilmantar a kai kai a gwada wa iyaye cewa ga kaza to wani duk abin da ake ya san gaskiya ne tunda makarantar addini ne ya san ba za a yi abin nan ba to a waje yake kuma yake koya abin da ake son makarantar da lokacin suka zo sun yi tamfiliyar su da larabci amma wani malamin su idan suka dan je wata gaba sai yayi yi bayani a takaice ya ce kaza kaza kaza ke amma ko da ba yi bayani ba saboda in ka ga abin da yake faruwa za ka fahimci menene yake ciki wata yar makaranta ce ba ta da lafiya aka kai ta asibiti aka kwantar da ita a wajen aka sa gado da menene aka dauko aka dauko irin dan karamin ba din nan da kilo da bai aka zo da ita da uwarta ta zo ta kwantar da ita yarinyar kwantar mara yare ce kamar ba ta lafiya da gaske aka kwantar da ita sai ga wata yar makaranta ita ma ta zo likita ce ta tsaya rigar likitoci ta zo ta ɗauki allura da komai a lokacin da ta ɗauki allura ma ta kuɗe eh, eh, ana ce a ah, wannan karma ta je ta yi albura da gaske alluran kowa yana gani ta ja magani ta zo ta yi allura ma wannan ɗin amma kuma sai ta yi haka kai ta zai ta sa a jikin banta bayan ta gama wannan sai ga yan makaranta guda uku ko kuma sun zo a aji ya yi magana mu cewa wacce ba su lafiya kamata a ji a gaishe ta aka turo ta nake daga makaranta guda uku sai suka zo sai suka gaishe ta shi na sai mahaifiyar tana cewa ai saboda ma abin nan din ba sai ba ta samu daman yin sallah ba, ko sallah ma ba ta yi ba sai dai daga cikin yaran sai ce a'a amma ga shi da hankalinta da komai ya aka yi ba ta yi sallah ba alhali an ce masu ɗan mutum yana cikin hankalinsa zai yi sallah sai uwar ta ce ai babu yadda za ta yi ne su tashi ta je ta yi alola ita ai akwai taimama da sai ta yi taimama to da ta ce ai to ba ta yi taimama ba sai ta ai sai ta yi taimama sai a ɗebo kasa daga waje duk da kasancewa a fili ne ni a lokacin abin da na ga ya dace a ambata sai a ce to ai babu gini a gefe da gefe tunda kun ga a fili kuke amma na cikin asibiti ne mai yiwa ai a cikin gini ake sa gado to amma su inda suke wannan abun nan a fili ne to da zai su kara da cewa la jidara min yaminiha wala min kimaliha wala min amamiha wala min kalbiha sai ya ce a ɗebo ƙasa shike nan sai ɗaya daga cikin su ya fita sai ya ko kaza da ya ɗebo ƙasa sai ya zuba akan wani abu nan da ya zuba a kai ya ka ko sai yarinyar ta tashi wai suna gwada mata yadda za ta yi sai ta tashi da kyar sai ta yi taimama akan wannan ƙasa ta yi taimama cikin sai dai ya ce wani ta zo sallah sai ce sallan ta ko a zaune ko a kwance sai kawo hadisin da annabi ya ce wanda ya samu dama ya sallah a tsaye idan ba zai iya ba ya a zaune ba zai iya ba ya a rikin gini matukan mutum yana da hankalin sa yana sunna shi ke to kun ga wannan ko ba komai dai baban kowa ya koyi yadda ake yi gama akwai gyara a ciki wajen kuma sai na gyara yadda za a yi gyaran yana da ɗan wahala yana da ɗan wahala ita ji yanzu zan ka zo ka ce kaza to sai ka dari ki ɗau da kama da ya ce shi malamin ne ya gane ya yi ƙirƙirar masa mafiya yawa daman haka shirya a buke a zo a yi masu nazari sai su zauna su yi nazari don idan akwai yara a ciki sai a yi gyaran tun da wuri kafin a zo a fitar da sakon ya shafi mutane da yawa ko mutane da yawa su ɗauka da za a ce babu gefe da gefe babu gini a gefe to da ina za ta yi mama za akwai kasa tun da gadon na kan kasa ne sai ta sauka ko a hankali sai idan ba za ta iya sauka ba ba akwai laluran haka sai ta yi sallah haka ko mutum ba ya gano da zai sauka amma mafi yawa wannan hukunci yana ɗan yin wahala wa mutane domin saboda mai da wuya su shiga situation inda za su yi hakan. amma da kana yawo yawan yawa a cikin jirgi ka shiga jirgi awa takwas awa tara ko awa goma kana cikin jirgi lokacin sallah azza da al'asr ya same ko magriba da isha ya same ka ya za ka yi kuma ba a zubar muku da ruwa a ciki ko kuma ka je bayan gida wani matsatsen bayan gida ne wallahi in baka saba da matsatsen bayan gida ba ma ba za ka yi komai a bayan gidan ba don za ka yi alola ya za ka yi wani ma bai san kwankwan yadda ake yi ba tun da dama wani famfon danna ki ake wani daga ki ake wani hannunka kawai za ka sa in ka sa hannunka in ya ji warin hannunka ne zai zubar da ruwa to kaga zai baka sani ba dan na wanda ya fito daga daga daga ina ne daga kangere ko daga eh sun eh, ga garawa ma da yawa sauyawa ne eh, ko daga ningiye ko daga abin nan da yawa kuma za ka iya tambaya ba ko kuma kai kaɗai ne kake jin hausa duk waɗanda suke cikin jirgin ba sa jin hausa kai kuma ba ka iya turanci ba balle ka tambaya ko kuma kana jin kunya to kaga dole idan sallah lokacin sallah ya same ka to za ka yi sallah ta haka wa mallam ya yajid an wala mutayammaman fa arba'atu la qawali yuqila masaban yusalli wa yasbi asma salama alaikum saboda haka sai mutum ya yi sallansa a halin da ya abin nan wannan shi ne istijraki abin da ya sa na kawo wannan bayani shi ne ire-iren waɗannan abubuwan da wani lokaci dole za ka samu wani malami zai tafi ta wani bangare wani kuma yana ganin ba haka bane da yawa kuma zai ka samu wanda yake ganin ba ake ganin ba hakan bane shi ne daidai to amma yanayin yadda za ka dace da bayani shi ne ke da wuyan shani don haka duk mutumin da ya yi sallar shafa ya raka biyu inda ya yi sallama to an ba shi dama yayi magana ba makaruhi bane sanan daga baya kawo tiri amma kuma in babu sallama tsakanin shafa'i da wutiri kaga yayi magana kuma ya rufe nuwa ala sai kuma ya shiga hukuncin sujada qabliya ko ba'diya yadda za a gyara sallah ina fata an gani wannan shi ne والمطلوب إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة فلا يسجد معه لا قبليا ولا بعديا mutumin da aka tsere masa a sallah inda yanzu ya samu liman ya samu raka a guda tare da liman wato akalla ya raka wato ya samu abin da bai kai raka guda ba ke mutumin da aka da masa ya zo da ya samu neman yana da sai ya bi shi aka yi sujada ta ta tajiya sai ya kai sallama to liman kuma ya zan sanwa zai yi da gamli ko ba wannan da bai samu komai ba zai bi ba zai bi ba tun da bai samu komai ba dalilin da ya sa ya bi liman saboda faɗin annabi da yake in ka zo ka samu liman yana sallah duk abin da yake ka bi shi a tsara ta sallar da kai domin ka samu wannan lada amma don da baka samu raka a ko ɗaya ba to hukuncin da ya hau liman bai haukar ba to kaga daga nan za mu gane cewa a ke in ka samu raka a ɗaya tare da liman to hukuncin abin da ya hau liman kai ma ya haukar ya haukar ka sai dai idan kabliya ne za a yi kafin sallama saboda haka kai ka zo ka samu barka a biyu tare da liman kuma kabliya ta same shi a sallan azhar sai su sujudan kabliya to kai ka bi shi duk da kasancewa kai baka kammala sallan ba sai ka bi shi idan ka bi shi idan yayi sallama kai sai ka miƙe ka kawo biyu in ka kawo biyu ka zuba kai ka ba sai kai ba kuma wasu malamai suka ce in ka bari sai bayan da ka kammala sallan ka kai wannan babu laifi sai dai mafi yawa ana mantawa ne amma in ba hadiya ne wannan ba za ka bi shi ba don in ka ce za ka bi shi to sai kai sallama in kuma ba kai sallama ba to neman yana ba hadiya kai kuma kana ne kana gamiya kaga an samu bambanci yanzu an ba hadiya ne aka ce ka bari sai bayan kai sallama sai ka kai ba'adiyyanka adiyan da ta kama liman duk da kasancewa mai yiwa lokacin da aka yi ajin kai baka to idan ka dauko ɗaya bangaren hukuncin nan ma za ka fahimci cewa A oh, ashe da aka ce idan ka biya ko biya ta same ka kana tare da liman liman ya dauke maka wannan yana daga cikin aikin liman tunda liman bai san me kai ba ka ce ya dauke maka to haka shi ma limamin tunda ka samu raka'a daya ko fiye da haka shi kuma in ya ko ba'diya ta same ki ko da ko lokacin baka nan to kai ma ya tafi ka bambanci kenan idan a can ka ce to ka san sauki to nan kuma an ba ku ka zama kai ne ba da faɗa mana nan wal mazbuku wanda aka kai ne maka in hadaraka ma al imani aqalla min rak'atin idan ya riski tare da liman abin da bai kai raka'a guda ba fala yasjudu ma'ahu ba zai sujada tare da liman bala qabliyan wala badiyan qabliyan ko badiya fa in sajada ma'ahu batala salatuhu idan ya sujada tare da liman sallar ta ba shi kuma bai samu komai ba wa in nadara raka'atan kamila idan ya samu raka'a guda cikakkiya aw akthara ko fiye da haka to sujada ma'ahu qabliya sai ya sujadan qabliya tare da shi idan ya sujadan qabliya liman ya sallama shi kuma sai tikito abin da aka masa ya ta hiya ya sallama a ƙasa. wa karan al badiya amma in badiya ce sai ya jikarta da lokacin da limar yake badiya to sai ya kokari ya rike sai ya miƙe ba zai bi su ba sai ya ciki ta sallah tun da sai sun yi sallama shi kuma bai kare sallah ba akwai abin da aka tsere masa ba zai yi sallama ba saboda haka sai ya bari sai ya kammala sallan bayan ya ƙare. hatta yutimma salatahu sai ya cika sallan sa bai yasjudu ba'da salamihi sai ya sujada ki kadan sa bayan sallaman da yayi kamar yadda limamin sai ya ji baya bayan sajada ma al-imam amidan batala salatu idan ba ya ta kama liman sai kuma mutum ya bi liman suka yi to wannan lalle sallar ta baki amma da abin da mala ya kamata ya ce shine bayan sallama wa sajada ma al-imam amidan batala salatu sai idan ya sallama bai yi sujada sallan ba ta bashi ba ina ba dan gani na wa in kana sahiyan shine yake idan eh, idan ya kasance da rukunwa ne sujada ba da salami sai sujada ba adiya wato saboda yayi kari kenan a inda bai dace ba amma wasu malamai suna ce sallar saboda ta bashi ba domin saboda ne saboda ba'diya tana iya wa kabliya kabliya tana iya zamowa ba'diya hasali ma ana ganin kabliya ita ta ba'diya karfi domin a can bayan wance duk wanda ya rage a cikin sallah ya yi sujadan kabliya wanda ya kare a cikin sallah ya yi sujadan baliya wanda ya rage ya kare ko ya kare ya rage ya sujadan ne kabliya an gani wa idza fa al فعل ba da salati imam idan wanda aka tsere masa ya rafkanwa shi kaɗansa bayan an yi sallama da ya tashi cikowa sai ya rafkanwa fa huwa kal musalli wa da to wannan kamar mai sallah shi kadai ne sun karka yi wayo kace liman ya dauke maka tunda a can baya sun faɗa a in dai liman ya sallama to bayar ku da kai idan ka tashi za ka ci ko sallah kuma sai ka samu raukanuwa a ciki to wannan liman ba zai dauke maka ba tun da ko riga ko ku ne idan kabliya ce sai kai kabliya idan badiya ce sai kai badiya wa idza tarattaba ala al-masbuq badiyun min jihati imamihi idan wanda aka tsere masa a cikin sallah ya kasance ba ya ta kama shi ta bangaren liman yana ajiye da ita idan ya kammala sallah zai to da ya zo kammala sallah kuma wa qabliyu min jihati min jihati nafsihi sai kuma qabliya ta kama shi a bangaren sa da ya zo ci ko sallah shi kuma sai ya yi rage ga badiya tsakaninsa da liman ga qabliya tsakaninsa da karan kansa mala yake a jaza abul qabli idan ya yi sujudan qabliya a lokacin da ya kammala sallah shi kenan shi sa malamai suke cewa qabliya ta ci ba'diya karfi wa ne ya ruku'a wanda ya manta ruku'u kuma kwata kwata wa tazakara fi sujudi sai da ya je sujada sai ya tuna to ya zai yi. ina ganin wannan shine darasin mu gobe insha Allah tabaraka ta'ala da duka kada abubuwan su yawa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu iko da muka yi kuskure Allah ya mata mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله wa انت wa